Muhawarar goyon baya ko kin amincewa da kiran kama janar Buhari da shugaban Kiristocin Najeriya Pastor Ayo Oritsa japo ya yi ta koma tsakanin 'yan siyasa da ke ci gaba da mairo juna martani da ba abun fassara bisa tabaron masu mulki da 'yan adawa. Buhari dai wanda aka ambato a wata zantawa a gidan rediyon Liberty na Kaduna na cewa yanayin aiwatar da dokar ta ɓaci tamkar hari ne ga yankin Arewa. Ya biyo bayan wani furucin nasa ne kuma da ya buƙaci Jonathan ya yi murabus da cewa ya gaza. da yawa masu sharhi dai ba su yi mamakin furucin ba in aka yi la'akari da barazanar da wasu ke yi na nuna lalle ilalla jonathan ya zarce a shekara ta da goma biyar koko a gaba daɗi da yake mai da martani a zantawa da manema labaru sakataren cpc buba galadima ya ce a guji lakace musu hanci ya cire riga ta addini domin kada mu ɓata shi mabiyansa su ɗauka cewa muna ƙaskantar da addininsu janar muhammadu buhari ya yi magana don kishin ƙasarsa zai ce aje a kama shi to shi wanda yake gaya wa jonathan ɗin in ba shi da hankali irinsa ya yi magani ɗaya daga matasan pdp ma ado buniyadi na gani irin waɗannan kalaman ba na shugabannin addini ba ne shugaban kirista da shugaban musulmi da shugaban kowa a najeriya an fi zaton magana mai kyau a bakinsa shugaban kiristoci ya ce a fito a kama buhari ko kuma a dakatar da buhari a takara ba daidai ba ne shugaban fati ne ya kamata ya bai buhari amsa ba wani shugaban addini ba saboda mu abinda muka sani a najeriya an dan siyasa ya magana shugaban fati ne zai baki amsa mu kuma sani mu ba ga tukurshi ne fati chairman na pdp na national saboda haka ba daidai ba ne wani mutum ya fito ya ce eh, a kama buhari saboda ya ce ana cin zalin mutane ko wani abu ba daidai ba ne ɗaya daga 'yan kwamitin zattaswa na pdp Yariman muri ya ce zai yi wuya 'yan adawa su ta shugaba jonathan kaga shugaba gulag jonathan in kana neman mutum mai haƙuri mutum mai hange nesa yana cikinsu duk abin da ake holo ake zuba zuma ganganu ko a jikinsa ba ruwansa dottijo ne wanda za ka gan shi kamar ɗan yaro ba yaro ba ne duk abin da manyansa wayanda suka shugabance shi a gwamnati ba amfanin kiran suna suke gaggaya masa bakakken maganganu don Allah kaga ko yaransa ya taba cewa su tanka musu bire ma kungiyan addini wanda bukatansa kawai shine a bashi abin da zai ji daɗi ya sayo jirgin sama yana yawo ko mu PDP ba ma yin abin da wani yake tsammanin ganganci ne mu bi abin da yake so Goodluck Jonathan mu yan PDP muna da confidence a 100% a kansa ba zai amfani da wayannan ba PDP dai kan mara baya ga dukkan matakan da shugaba Jonathan ya ɗauka. Kazalika da ɗaukan ma wasu matakan da mutane ke ganin share kaya ne ga Jonathan don ta zarce. Misalin ko baya ga dakatar da gwamna Rotimi Amaici da hujjar ya sallame shugabannin PDP na wata karamar hukuma. Sai gashi PDP ta sake dakatar da gwamna Wamako da hujjar baya mutunta gayyatar kwamitin gudanarwa na jam'iyyar. Abun jira a gani shin wane ne PDP za ta dakatar nan gaba? Mai gwamnonin da aka dakatar za su yi ne? Neman ahuwa ko cijewa bisa matsayarsu nasiru da mayar hikaya amurka daga abuja najeriya